Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba. To insha Allah shi kuma wannan da muka kawo muku mun kawo muku shine laya ne na bata. E, eh, sirri ne na layar bata ba duhu. Wadda insha Allah da dama jama'a suna neman su layar bata ne. To shi wannan ba duhu ne ba na laya ba. Domin sau da dama layar ba duhu tana da wani irin hatsabi banci ko ya zamo ta bata ko ya zamo ta ɓata ko ya zamo ta gudu ko ya zamo wani abu ya faru irin na fasadi da wanda yake da ita ya aikata ya zama na kwata-kwata ta daina aiki ko ya kasance an sace ta to duk wanda yake so ya zama na ya samu ba duhu ya kasance ya samu ba duhu mujarrabin ba duhu ba duhu wanda wuka ba za ta ci ba bindiga ba za ta ci ba kibiya ba za ta ci ba barandami ba zai cika ba adda ba za ta ci ka ba fate-fate fafalo gariyo adda da duk sauran abubuwan da ake kira da makami tsitaka ya zama da duk lokacin da wani mutum ya biyo ka da ne ya cutar da kai ka ɓace nan take ya zama na ka ɓace har abadan na ba zai ganka ba ka tsinci kanka a gida inda ka zauna ka ci abincin nan to insha Allah ga hanyar da ake bi a yi wannan ba duhu eh wannan kaifiyan mujarrabin ba duhu ne idan mutum yana so ya aiwatar da wannan sirri na ba duhu to abin da ake nema za a samu kwan makwarwa idan aka samu kwan makwarwa to kwan makwarwan nan za a sami 'ya'yan kuka guda tara za a zuba idan aka zuba wannan 'ya'yan kukan kubewa kai 'ya'yan kubewa afuwan za a zuba shi guda tara idan aka zuba shi guda tara za a samo yawar saɓani da ƙasa na ƙabari to daga nan sha Allah za a zuba ƙasar idan aka zuba ƙasar nan za a samu wannan ko sassaƙen saɓanin ko ganyen saɓanin ko yawar saɓanin duk wanda aka samu za a zuba a kan wannan ƙasar kabarin don aka zuba a kan wannan ƙasar kabarin daga nan za a sa wannan ƙwan a kai za a zub ɗan fasa kaɗan za a zuzzubo innan 'ya'yan kuɓewar to sai a ɗan samu auduga fara sai a ɗan dangwali turare sai a sa a bakin abin idan aka sa a bakin abin to daga nan sha Allah sai a aje wannan kuɓewar. idan aka aje wannan kuɓewar, za a dinga rubuta waje an lamin na aidihim su dan wamin karfin su fa aga shena an fahum la har sai an rubuta tara kuma za a rubuta ne kafa tara idan an rubuta kafa tara nan to sha Allahu daga nan za a dinga yayya za a yayyafa ranar lahadi akan wannan yawar da shi wannan kwan duk lahadi ta farkon wata da lahadi ta ƙarshen wata har zuwa ruwa ya zuba to in ruwa ya zuba insha Allahu za a je iyakar gona sai a shuka wannan kuɓewar idan aka shuka kuɓewar ta fito to daga nan insha Allahu za a ebe ta ne a kwando kamar yadda kuke gani za a zuba ta ne a cikin kwando da ka zuba ta a cikin kwando in ma dai a yanka ta ta bushe in ma a yi amfani da ita kamar yadda kuke ganin ta a ɗanya to daga nan bi izinin layi ta'ala duk wanda ya sha wannan kuɓewar in allah yarda ya sha ba duhu kuma bi izinin layi ta'ala bindiga kibiya takobi adda ba za ta ci shi ba in allah yarda har abadan abidina eh, don neman ƙarin bayani ana yi kira a 081 zero zero one zero six zero nine mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria yan uwa da allah a kula da wannan sirrin sirri ne na ba duhu layar bata mujarrabi kuma ba mu ɗau wannan sirri mun bayar da abadan don a ba ma 'yan ta'adda ko azzalumai ba mun sa sirrin nan ne ga ma'aikatanmu 'yan sanda sojoji sojoji civil defense dss custom immigration da dukkanin sauran 'yan bijilanti da sauran mutane wadda suke taimaka ma ƙasa don neman don ƙasa ta zauna lafiya ba mu saki wannan sirrin ga ɓata gari ko 'yan ta'adda ko azzalumai ba sirri ne wadda insha Allahu mujarrabi ne na bata kamar yadda kuka ga mun iba din nan haka ake yi insha Allahu Allah ya bamu nasara Allah ya mu sa Allah ya taimake mu gaba ɗaya da al'ummar wannan group namu ta tasarifin rauhani da Allah kuma wanda ya samu wannan sirri ya tura ma duk wani dan uwan shi da ya san yana da buƙatar irin wannan abun domin lokaci ne ya zo na a fitar da shi don haka insha Allah gashi nan mun fitar da shi ga dukkanin wani mutumin kirki abin sadakar da mutum zai bare ma annabi salati shine abin sadakar da muka bayar hadiya domin aiwatar da wannan sirri sannan hanya ta biyu wannan sirri na layar bata insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri shi ma sirri ne na layar bata ma'ana na ba duhu na bacewa da maganin bindiga to da farko idan mutum zai aiwatar da wannan sirri na layar bata da ba duhu insha Allah ana samo hawainiya matatta za a rubuta waje an lamin baina aidihin siddan wa min karfihin siddan fa agashe na hum fahum la yubsirun kafa tara za a samo saɓani za a samu tsatsagi in an samu tsatsagi za a samu kacau-kacau za a haɗa su a daka za a zuba a cikin tarji za a ɗora ƙwarya a kai daga nan za a samu nono sai a jefa wannan hawainiyar a ciki za a samu kuɓewa guda tara ba 'ya'yan ba zanganniyar kuɓewa guda tara idan aka zuba guda tara ɗin nan za a jefa su tare da wannan hawainiyar to daga nan har su tsotsa ruwan nan idan suka tsotsa ruwan nan za a rufe da wannan kwaryar. saman kwaryar za a samu turaren ba duhu za a ɗora za a ɗanyayyafa yayyafa a fefan. to insha Allahu daga nan za a bar su a ciki tare da hawainiyar ana nan ana nan insha Allah za ka ga hawainiyar ta tashi ta koma mai rai idan ta koma mai rai kusan duk lokacin da ka yayyafa wannan turaren in ka bada minti biyar ko goma ka dawo za ka zo ka tarar da hawainiyar nan ta fito daga kwaryar tana saman fefan to daga nan insha Allahu fa ba duhu ya samu layar bata ta samu shikenan wannan kukar inda muna ta ana, ana shuka ta ne a tsakiyar kunya ko kunyar ƙarshe ta gona ko 'ya'yan kunya za a dinga za a rubuta waje an lamin bai na idm din nan an shuka za a yayyafa mata ko za a sa wannan turaren za a zuba wannan sassaƙe-sassaƙe to ko dai a ah,